إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar hudu ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 26 ga watan August shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 146 daga cikin jerin gir kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul al al-mufassir al-faqih Abu Abdullah Muhammad bin abi na zura'i a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu Qayyimar al-jawziyya shaykhul islam thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'ad mausu'a ne akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addininsa da zamantakewarsa da al'umma da sauran al'amuran da ke da alaka da rayuwa malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al-jawziya duba zuwa ga wato wannan aiki nashi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin alhalin yana halin tafiya inda yaje kasar makka don yin aikin haji daga kasar dimashqu nesa da iyalansa da littafansa da sauran kayan aikinsa Allah ubangiji saka mashi alkhairi za mu tashi a inda mala yake cewa faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil asma'i wal kuna wannan gaba za ta yi bayani akan tafarkin ma'aiki salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi dangane da sunayen mutane da alkunya sunaye da ake sanya wa ‘yan adam da kuma ainihin wato alkunya a ce baban wane ko baban wanci ko maman wane ko mahaifiyar wanci kar mu manta dama muna cikin babukan ne da suke da alaka da ainihin wato haihuwa da reno da kaciya da sauransu yanzu ya zo bayani akan sunaye malam ibnu qayyim al-jawziya yace sabata anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qala ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya faɗi magana mai zuwa babu shakka akan tabbacin wannan magana kamar yadda malam ya ambata al-Imam al-Bukhari da al ainihin wato Muslim rahimahumullah sun fitar da wannan hadisi tare da sauran ashabul kutub kamar al ainihin Abu Dawud da Tirmidhi dukkaninsu daga sahabi Abu Hurairata radiyallahu anhu yace manzon Allah yace inna akhna'a ismin akhna'a ismin inda Allah rajulun tasamma malikal amlaki la malika illallah Aburara yace ya ce manzon Allah yace ce inna akh asmin wannan siga ne na ainihin tafdil daga khana'a yakhna'u alkhani'u akhna'a wato akhna din ma'anan shi azallu wa auda suna mafi kaskanci mafi wulakantuwa li'anna khania huwa zalil alkhani bi ma'ana azzalil wulaƙantacce alkhani shine ismul fa'il din sai kuma siga ta ainihin at-tafdil ala af'al sai a ce akhna mafi wulaƙantuwar suna da za a kira wani da shi shine a ce mishi sarkin sarakuna manzo Allah ya ce babu sarki mai irin wannan sura sai Allah babu sarki mai irin wannan girman sunan za a ce sarkin sarakuna to Allah ne kawai ke da wannan sunan Don haka bai halatta a kira wanda wannan sunan ba ina fata mun gane wannan waɗannan galibi sunaye da zaka ga sarakunan maguzawa ne na ƙasar Bizanta wato daular ainihin a Rumawa ta ƙasar Turkiya a wancan zamanin su ne suke da irin waɗannan sarauta akwai sarki kaza sarki kaza sannan kuma akwai sarkin da ke da sarauta akan wannan sarakuna to shi sukan ce ma sarkin sarakuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanya wa wani mutum irin wannan sunan wa sabata anhu annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce la ahabbul asma'i na'am ahabbul asma'i ila Allah abdullahi wa abdurrahman wa asdaquha harithun wa hammam wa aqbahuha harbun wa murra wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Muslim ya fitar da shi daga cikin ashabul kutub sita hakanan al-Imam ainihin Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i dukkanin sun fitar da wannan hadisi daga sahabi Abdullahi dan Umar manzon Allah yace ahabbul asma'i ila Allah mafi soyuwar sunaye zuwa ga Allah madaukakin sarki Abdullah a ce sunan mutum bawan Allah wa Abdurrahman a ce kuma sunan mutum bawan Allah mai rahama waɗannan sunaye guda biyu Allahu da Arrahman rahman kamar da zamu zo mu ji malam zai mana karatu musamman akan su sune sunaye da suke nuni zuwa ga alaka tsakanin Allah da bayi alaka daga bayi zuwa Allah to alaka ilahantaka ce bayi suna kallon in ka ɗauko alaka daga bayi zuwa Allah to zai zama alaƙar ilahu abin wato bautatawa abin ganin girma abin darajawa wa huwa Allahu fis samawati wato shine Allah abin yima wato darajatawa da girmamawa a sama da ƙasa abin yi mishi bauta wa huwa allazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah idan kuma ka dauko alaka daga Allah zuwa bayi to alakar rahama kenan tausayi da rahama na Allah madaukin sarki da haka kullun idan Allah zai haɗa alaka da bayi sai dai faɗi waɗannan kalmomin idan mahalli ne na nuni zuwa ga rahamarsa da tausayinsa to sai amfani da rahman wa ibadur rahmani wato nuni zuwa ga tausayin da Allah yake da shi akan bayi idan zai haɗa alaƙa ce ta bauta sai alaƙa da ainihin ibadullah na fata mun gane wannan Allah bai kiran bayi ya ce ibadul ƙahari ko ibadul muntakimi ko ibadul jabbari duka sunayen shi ne amma saboda ma'anonin da ke cikin waɗancan sunayen Abdullahi da Abdurrahman Arrahman da Allah daban ne da ma'anar da ke cikin irin alƙahiru da almuntaƙimu da aljabbaru da makamantansu wanda suna da ma'anoni masu nauyi da ban tsoro amma waɗancan suna da ma'anoni masu sauƙin aƙaliya 'yan adam ta ɗauka da kuma nuna tausayawa da kusanci ina fata mun fahimci wannan to don haka Allah yana so a samu mutum suna Abdullahi Allah yana so a ce sunan bawon shi Abdurrahman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin daɗin Allah ya kiraye shi da Abdullahi ya kiraye shi da bawansa kamar yadda ya kiraye shi a wurare mabambanta kwatankwacin faɗin Allah subhanallazi asra bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba manzo Allah ya fi son waɗannan sunayen fiye da ya ayyuhal muzammil fiye ya ayyuhal muddathir fiye da ya ayyuhar rasul fiye da ya ayyuhan nabiyyu ina fata mun fahimci wannan dan nuni zuwa ga kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. ko anan duniya ne in ka kalla misali da wanda yake gwamna a wata jiha da wanda yake PA din shugaban kasa kaga dai by statutory na constitution gwamna ya fi PA shugaban kasa matsayi ko amma sai PA na shugaban kasa ya fi gwamna alfarma saboda kusancin shi da shugaban kasa da kasancewa kullun suna tare shi zai dinga ma magana a madadin shugaban kasa ne ko mun fahimci wannan to haka kaman bawa yake na wani babba da kuma wanda yake yana da mukami a kasan babban da aka ka dauka kaman wannan mukamin shine annabtaka kusanci ga Allah kuma ita ce ubudiyya din ibn taymiya ya tattauna wannan masail a cikin littafin shi na ainihin al-ubudiyya da makamanta abubuwa ire-iren waɗannan Allah ya sa mu dace to waɗannan sunaye suna daga cikin sunayen da Allah subhanahu wataala yake kaunar su zamu ji maganganu akan su nan gaba wa asdaquha mafi gaskiya sunan da za a sanya wa mutum sai ya zama sunan ya amsa ma'anarsa harifun wa hammamun a asalin ma'anan alharis game da malaman lokal arabiya suka faɗa shine kasbul mali wa zara samun dukiya ko noma ko makamancinsa ko kuma annikah akan kira shi da suna alharf hakanan aljam'u na arba'ati niswa mutumin da ke da mata hudu sunan shi harif laraba sukan ce mai haka kamar littafin ibn al-manzur al shine lisanun arabi da littafin tajul arus min jawahiri min jawahiril qamus na na malam ainihin wato murtada az-zabidi da da littafin tahzibul lughat na al-imamu al-azhari to al-harfu kamar yadda muka ji kasbul mali ko kasbul zar'i kamar da Allah yake cewa innaha baqaratun la zalulun tusirul arda wala taskil wata saniya ce la zalulun ba yar gida ba ba domestic ba la zalulun ba a riga an yi domesticated ɗinta ba mai da ta saniya gida wata take ma mutane biyayya ba tusirul arda ballantana a ce tana yin noma tana jan garma wala taskil kuma ba ta shayar da gona ba ta shayar da gona to alhars haka faɗin Allah wa idza walla sa'afil arbi ardi liyufsida fiha wa yuhlika al harsa wan wa yuhlika eh, al harsa ya lalata kayan noma wan nasal ya lalata zurriya ko kuma ka ɗauka faɗin Allah wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al walan'ami wal nasiba sun sanya ma Allah da gaske abinda Allah ya ainihin wato ya fitar a bayan ƙasa min harfi wal an'ami daga cikin dabbobi da abubuwan noma sai su ware su ce wannan ba za a ci ba wannan ba za a yi kaza ba suna suna suna ainihin sanya dabbobi waɗanda ba sa cin naman su da tunanin wai kusanci ne zuwa ga Allah haka da Allah yake cewa fa'atu harfakum nisa'ukum harfun lakum kaga nan al harf bi ma'anan nikahu kenan bi ma'anan nikah nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum anna shi'tum to wadannan suna nuni zuwa ga wasu daga cikin ma'ani ne waɗanda lafazin al-harf yake zuwa da su al-harif in aka saka alif wanda ke nuni zuwa ga fa'iliya aka ce al-harif to ya zama ma'anarsa anan mai ƙwazo ko wanda yake manomi ko nomau ko sarkin nema idan ya zama alami to anan al-alif da lam ba ta da za ta zama mu'attala kenan ɗaya ne tsakanin harifu da al-harifu kamar yadda nu'man da an-nu'man da kuma ainihin mughira da al-mughira ire-iren waɗannan sunaye waɗanda sai da suka yi iktisabin ma'arifa sannan aka samu su alif da lam anan alif da lam ba ta nuna ismiya tare da cewa asali al'alif da lam suna daga cikin alamus suna kamar yadda ibn mali yake cewa biljarri wattanwini wannida wa al wa musnadun lilismi tamyibun hasan bita fa'alta wa atat wa wa nuni aqbilan nafilun yanjali to da yace biljarri wattanwini wannida wa al al at ta'arifiya wacce ke shiga sunan jinsi A'a ba sunan yanka ba da aka da nu'uman da ainihin mughira da irin wannan harith da ire iren su. ko da al ko babu al suna nan a matsayin sunan yanka to aka samu mutum suna harif za a ga ƙwazo za a ga ainihin iya bida da iya nema zai zai kara mana bayani akan ainihin wannan lafazin shi ma haka haka faɗi manzo Allah sallallahu alaihi da yake cewa wa hammam al hammam suna ne wanda yake asalin shi daga lafazin hamma wanda yake ha'un da mimun wadda take abin nan suna irin wanda yake zuwa da abin nan shadda akan akan junansa saboda harafi ne mai ɗauri da kuma mai wasali hamma da kuma a saka biyun sai a mai da shi ɗaya sai a yi ta za'ifi kenan a ninka shi a saka mashi shadda a kai alhammu na zuwa da ma'anar ko dai ma da hulmar ufi kalbihi wa a zama alaihi abinda mutum ya niyya abinda mutum ya kulla niyya akan shi walaqad hammat bihi wa hamma biha niyya kenan da azama kamar da ake cewa koda da Hausa ko sannan alhammu yana zuwa da ma'ana ainihin wato a abin nan alhammu ya zuwa da ma'anar bakin ciki alhammu ma hammal mar'u shine ai ma khajala fi fi qalbihi abinda yake yawo maka a zuciya na damuwa ana ce mishi hammu to daga nan aka samu hammam ala wazni fa'al wanda yake nuna yawaita abu lafazin hammam ma'aunin shi shine fa'alu wanda yake nuna ɗaya daga cikin siyag na ainihin wato mubalaga kuma yadda za a ce ainihin wato qattal a ce ainihin bazzaz a ce ƙattarun ko a ce abin nan dajjalun dukan suna nuna kaiwa matuƙa wajen yin abu ne ta aka ce hammam akwai kuma humam humam a ɗaya ne daga cikin sunayen zaki aka ce humamu to zaki kenan haka malaman larabci suka faɗa in aka ce kuma ainihin wato hamam hamam shi kuma ƙanƙara wanda ruwa take zuba tare da ruwa akwai dai siyar ɗin da dama wanda suke mabauta in kuma aka saka ta'un aka ce alhimma to wannan ko da wasu ma ta himma ai ko me kenan da wata Hausa azama ko azama ma larabci ne to kuma dai me ai dai an gane ko yawa alhimma hiya quwwatun fil qalb eh, eh, eh, tab'asu al amal wani wani karfin zuci wanda yake bujiro da ƙwazo shi ake ce muhimma da larabci wannan idan aka idan aka sawa mutum suna aka ce mishi hammamu to za a ga kwazo ko mun gane yana daga cikin sunan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle an an samu mutum suna ire-iren shi za a ga kwazo wa aqbahuha mafi munin sunaye harbun a ce sunanka yaki wa murra ko sunanka maɗaci aga waɗannan duka sunaye ne masu wato abin nan masu tsoratarwa da firgici da nuna rashin zaman lafiya ko alfanu to ba a so a sa mutum suna harbu da murra a jahiliya larabawa suna da yanayi ne na sama 'ya'yansu suna masu firgitawa wai saboda a dinga jin tsoronsu zaka sai a ce sunan mutum harbu ko sunan shi eh, shahabu Eh, abin nan yula din nan ko saboda ko a ce sunan shi abin nan murra ɗaci ko hanzala guna guna wannan abin da ke ciki mai ɗaci na cikin ƙwarya suna samun ‘ya'yansu ire-iren waɗannan sunaye masu ban tsoro wai saboda daga an ji sunansu a firgita shine tafa'ulinsu shi ne arashinsu game da sunayen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sayar da cewa waɗannan sunayen ba ba abun a dinga sawa ƴaƴaye su bane wasabata anhu annahu qala har ila yau ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kamar yadda al-Imam Muslim ya fitar a cikin littafin sa as-sahih da al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'as as-Sijistani rahimahullah a cikin as-sunan dinsa hadisin ainihin Jundub Samuratu dan Jundub radiyallahu anhu Ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yusammiyan la la tusammiyanna gulamaka yasaran wala rabahan wala najihan wala aflah fa innaka taqulu asammatahu fala yakunu fayuqalu la annabi alaihi salatu wasallam yake cewa la tusammiyanna gulamaka yasaran kar ka sanya wa danka suna yasar yasar shine wato mai sauki mai walwala daga al-yusru wala rabah riba wala najihan wato tseratacce wala aflaha wanda ya rabauta kaga waɗannan sunayen su kuma ma'anoninsu masu kyau ne amma me yasa manzon Allah ya hana a sanya sai ya faɗi wata illa guda ɗaya anan yace fa innaka taqulu dan ta wuka ka ce a san mata huwa yasaru yana nan kuwa rabahu yana nan kuwa najihu yana nan kuwa aflahu na nan fala yakunu sai zan baya wajen fa yuqalu la sai a ce a'a sai zama wato arashi kamar sunan bai tsirtar da shi ba kenan kamar bai samu ba to wannan riwayar ta zo da wannan ainihin lafazin na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana amma ko ta riwaya ha ila a cikin sayin muslim da take nuni zuwa ga manzon Allah bai hana wannan abun ba a'a ya dai nufin zai hana haka aka rubuta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azama alan nahi yayi nufin zai hana sun masakata anhu sai kuma yayi shiru al-imamu muslim al-imamu ainihin an-nawawi maganganu akai Ah, waɗanda suke nuni zuwa ga duk da manzan Allah ya shiru sai sahabbai suka kyamaci abu sai zama babu irin wannan sunayen a cikin sahabbai za ka laliba da yawa ba za ka samu ire-iren waɗannan sunayen a cikin sahabbai ba akwai mutum ɗaya mai suna rabah ibn rabi at-tamimi wanda al-imamu abu dawuda da al'imamu imamu an-nasa'i da ibnu majah sun fitar da hadisin sa dara kutani da zo magana akan sunan yake cewa kuskure ne ba asali sunan riyahu ne biya in tahtiyatun musanna da ya mai ɗigo biyu a ƙasa kaga da riyahu da rabahu duka zanen harafin iri ɗaya ne bambancin kawai ɗigon ya'un biyu da ɗigon ba'un ɗaya a jikin harafi na biyu al'imamu dara kutsani da ya zo magana sai ce mafi inganci shine riyahu ne kamar yadda al'imamu ainihin wato ibnu hajjin asƙalani ya bayyana haka a cikin littafin tahzibu tahzib da aka babu irin wannan sunan a cikin sahabbai zai wuya ka same shi haka najihu ana samun masu riwaya ɗai ɗai ɗai ɗai da suke da suna najihu amma ba sahabbai bane su kamar najih ibnu abdurrahman as-sandi wanda yake maula ne ga banu hashim yana da hadisai a cikin al-kutub al-arba'a ga baki ɗayan su abu dawud tirmidhi nasai da ibnu majah kuma da'ifin riwaya ne ba a karɓar riwayar sa kamar da Ibn Hajar ya faɗa a cikin littafin Takribut Tahdhib da wasu sauran malamai a wasu wurare daban-daban haka ainihin Aflah akwai Aflah ibn Sa'id al-Ansari wanda wannan yana daga cikin rijalul Muslim da ainihin al-Imam an-Nasa'i ya rasu da shekara 150 da 156 wannan Aflahu din ba sahabi bane haka Aflahu bin Humayd al-Ansari wanda shi ma ya rasu za shi da takwas yana da hadisai a cikin kutubu sita in ban da littafin al'imamu turmidi ma'ana Bukhari Muslim Abu Dawuda Nasa'i da ibnu Maja dukkanin sun fitar da hadisan shi waɗannan dukkanin su jama'a ba sahabbai bai da aka sahabbai ba sa sanya wa 'ya'yansu sunaye ire-iren waɗannan a zahiri waɗanda suke da irin sunayen sun canza kenan ko kuma ba sa cikin karafkan masu riwaya da haka sunayensu ba su shahara a cikin karabkan masu riwayan hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama ba da haka har a yanzu idan kana da irin wannan sunan ko wani irin su abin da yafi dacewa sai ka canza shi zuwa Abdullahi ko Abdurrahman ko Hammam ko ainihin wato harifu ko ko makamantansu ko wani suna daga cikin sunan annabawa ko sunayen sahabbai ko sunayen bayan Allah na gari zai bai mana magana akan ainihin rankiya na sunaye ire-iren waɗanda ya kamata a sanya wa mutane da waɗanda bai kamata ba wallahu ta'ala a'lam wa sabata anhu annahu ghayyara ma'asiya wa qala anti jamila ya tabbata kuma cewa annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda al-imamu muslim da abu dawud suka fitar daga hadisin abdullahi dan umar cewa ya canza sunan wata mata asiya kaga asiya mai saban Allah kenan Allah ya tsare mu daga saba mushi sai ce bal anti jamila daga yau sunan ki jamila ya canza mata suna zuwa suna mai kyau wa kana ismu juwairiya barra haka nan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna juwairiya da bahaushe ke cewa zuwaira da sunanta barratu barra suna ne alami na mata wanda yake ghairu munsarif saboda haduwar alamiya da kuma ta'anisi daga albirru barra ya birru fahuwa Barru wahiyal hiya mai biyayya Allah to suna ne da yake ya kunshi tazkiya tsarkakewa to Allah kuma ya hana ainihin tazkiyatun nafs wala tuzakku anfusakum kar ku dinga tsarkake kawunan ku dinga dai fatan falala da gafara Allah da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanya ma mutane suna irin wannan abun mamaki wannan sunan har yanzu ana sanya shi ta yi ko dai jahilci ko kuma kunnan ƙashi kenan za a ce wallahu ala amma ni na san wasu mutane da suke raye a zamanin da muke ciki mata masu irin wannan suna barratu ban san ko wasu ma daga cikin yan uwa sun sani ba a takaice idan kana da ɗiya ko mata ko kanwa mai irin wannan sunan to sai a je a gyara mata sai yi biyayya ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai a canza mata zuwa wani suna ko dai juwairiya din ko hafsa ko aisha ko maryam ko ruqayya ko safiya ko duk wanda ya samu daga cikin sunayen mata masu falala da daraja da ainihin ma'ana mai kyau na'am eh a ah, asiya da ainun wancan asiya da ake cewa matar fir'auna ko Eh, wannan daban wannan babu laifi insha Allah amma asiya daga asa ya asi fa huwa asin wa hiya asiyatun ah, malam yace wa qalat zainabu bintu ummi salama zainabu yar gidan Ummi salama wata take rabiba ce wato agola a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an yusamma bi hadha ismi manzon Allah ya hana asawa mutun suna barratu faƙala sai ya ce fusa kumullahu anfusakumullahu a'lamu bi ahalil barri minku kar ku dinga tsarkake kanku Allah shi ya fi sanin daga cikin ku suwaye mutanen kirki na gaskiya da gaskiya kar ka sawa kanka suna da yake nuni zuwa ga ainihin tsarkakewa to malamai sun yi irhaƙin wasu sunaye ire-iren waɗannan irin a ce sunan mutum kaman mu'min yana daga cikin wanda wasu malamai suke ganin shi ma kar a sa mutum suna haka ko a ce mubarakun ko a ce muti'un ire-iren waɗannan da suke nuni zuwa ga ma'ana irin ta albaru wasu malamai sun yi ilhaki saboda umumin wato karhanci ko hani game da tazkiyatun nafsi din ina fata mun gano malam ya ci duk wannan dai mukaddima yake zai zo mana bayanai dalla dalla akai zaka ji ibn al yana yana jawabi anan gaba kadan kamar ka ce wani ainihin psycholinguist ne ko kuma wani wani masani ne akan akan ainihin historical linguistics ko semantics magana akan dilala magana akan tsatsaurul ma'ana magana akan ainihin linguistic development na ma'anonin kalmomi da alaka tsakanin suna da abin da aka sanya mai shi duk zai maganganu akan waɗannan a gaba kaɗan insha Allah Allah ya saka mashi da alkhairi malam ya ci gaba da cewa wa ghayyara asrama asrama asram bi zur'a sannan akwai wani mutum mai suna asram ma'ana asram shine kama kama a ce most drastic ko most harsh sarim harsh mai tsanani mai zafin rai mara tausayi mara imani shine sarim mai yankewa asarimul battar kan sakali mai yankewa gaba ɗaya ga yawo zini na wuce to sunan mutum wai asram mafi yankewa kenan ko sai manzo Allah ya ce sunanka zur'a ya canza mishi suna zuwa zur'a al-imam abu dauda ya fitar da isna hadisi akan wannan da isnadi sahihi wa ghayyara isma abil hakami bi abi shuraihin haka ya canza sunan abul hakam da ce fa inna allaha huwal hakam to kaman kaman an sa mutun suna alkunya kenan a ce sunan shi abullahi kaga ba zai yi ba ko da anna allaha huwal hakam ina fata mun gane wannan ba a ce mutum eh, ba a sanya mutum alkunya da sunan da yake suna ne na Allah sai manzo Allah ya ce a ah, Abu Shuraihin ne wannan ma hadisi ne al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da al-Imam al-Bukhari a cikin ah, al-Adab mufrad ma'anan Shuraih Shuraih tasgiri ne na shariha wa sharihatu hiya qit'atun min al-laham yankin nama wani a ce eh, tsoka kenan za a ce ko ah, wani abin nan haka yanki na nama mai tsawo shi ake ce ma eh, eh, eh, shariha to shuraihun kankanin sa kenan tsigalau ne munitive ne na na wannan sunan manzo Allah ya canza mishi wannan suna wa ghayyara isma hazan jaddi sa'id ibn al-musayyib waja'alahu sahalan fa'aba wa qala as-sahalu yuta wa yumtahan a cikin riwaya al-imamu ainihin wato Bukhari da Imam Abu Dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza sunan Hazan jaddu Sa'id ibn al-Musayyib kakan Sa'id dan Musayyib al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib sunan shi Sa'id ibn Musayyib ibn Hazan ibn Abi Wahab to Musayyib ibn Hazan da shi Hazan ibn Abi Wahab din kaga babansa kenan da kakansa dukansu sahabbai ne kamar yadda al-Imam Ibn Hajar ya faɗa a cikin Tahzibu a cikin al-Isaba fi Tamyiz sahaba cewa dukansu sun musulunta sa daga cikin muslimatul fati to shi kuma Sa'idu dan Musayyib kamar yadda muka ambata baya ana cewa Musayyibu da wasali kasa ana kuma cewa Musayyabu da wasali sama wanda wannan shine asali kamar da al'imamun imam ya ambata a cikin littafin Tahdhibul Asma'i wal Lughat ce ainihin wato walfatuhu fathu mashhur wa mazhabu ahli al-madinati ya kasr yace mazhabin malaman Madina shine su yi wasali kasa yace wa yuqalu innahu yakrahu an ce Sa'idu dan Musayyib ko Musayyab baya san a ce mashi dan Musayyib saboda ma'anan musayyib ai wanda ya wayi gari ya zama mai aiki a temple na gumaka aka ce yana cewa Allahu man sayyaba ali sai dukkanin isnadojin da suka zo da wannan magana ba su tabbata zuwa gare shi ba amma sai dai dan musayyib mujabud da'awa ne to da aka sai malamai suka tsoraci koda yayi ne dai gara ayi kantafi gara kada ayi tafi gara ayi abin rigakafi ya fi magani ko saboda yana daga cikin mutanen da yake addu'a kamar yankan wuka yana cewa Allah wanda duk yace babana bawan gunki ne Allah kamar da shi bawan gunki amma dai asalin sunan musayyab ne musayyab din da fataha kuma shine al-mashhur kamar yadda al-imamu an ya fada a cikin tafin tahdhibul asma'i wal lughat al-imamu ah, sa'id ibn musayyib da ake cewa akhirul mutaqaddimin ko babban limami ne na cikin tabi'ai a cikin musulunci ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 94 Allah ya gafarta mai to akwai mahaifin nasa mai suna Musayyab bin Hazan da kuma Hazan bin Abi Wahab al-Makhzumi sahabbai ne sai manzon Allah ya ce ma Hazan din in canza maka suna mana zuwa As-Sahal ne kwan Hazan bakin ciki nun kufarci sunan kai zama Sahal sauki sai ce a ah, la ughayyiru isman sammani bihi abi haka yazo a cikin riwayan al'imamu imam Ahmad a cikin riwayan Bukhari kuma da al Abu Dawud sai yazo da lafazin cewa as-sahlu yuta ai sauki aka ce sunan mutum sauki ma'anan shi za a tattaka shi wa yumtahan za a wulakanta shi bilha yumtahan zai shiga cikin mihina za a bautar da shi ibnu hajar yake cewa idan za haɗa shi shine ya faɗi dukkanin maganganun ne sai wani ya ruwaito waccan wani ya ruwaito wannan da aka ya faɗi duka cewa ba zai canza ba na farko saboda sunar baban shi ya sa mai kenan sannan kuma illa ta biyu in ya canza yana ganin zai zama zai zama karan bara zai zama vulnerable zai zama mai sauki zai zama kamar kankana kowa zai soke shi to kar ku manta jama'a duk da musulmi ne cikin sabai amma muslimatul fatihin sababin musulunta ne shi sai manzo Allah irin wannan katobara amma su sahabbai wanda suka da suka jiku a imani ba sa irin haka manzo Allah ya ce ya canza musu suna ba za su ce ba duk da haka sahabi ne ba ina fata mun gane wannan to shine sai Sa'idu yake cewa kamar yadda ya tabbata a cikin riwayar yace fa ma zalat tilkal hazunatu fina ba'd ba mu gushe ba wannan nunkufarcin yana cikin zuriyarmu har abada nun kufarcin haka nan kawai sai a ga mutum ya ta ɓata rai ya ta fushi a rasa abin da ya dame shi ya ta azazzala jama'a akan abin da bai kai ya kawo ba a cikin zuriyarsu kamar wani ne wanda manzala Allah sallallahu alaihi wasallam yake mishi daina cin abinci da hagu a cikin hadisin sai musulun shi ma sai sai shi ma ya girman kai yake yana ɗaga hannun sai hannun ya shanye sai ya samu stroke a jikin hannun hannun ya lalace zaka ba a ce ma annabi ya ce a yi. ka ce a kai ba za ka yi ba ko dai ka fuskanci wata jarabawa a nan duniya idan Allah ma ya so ka da da sassauci kenan ko kuma kamar da Imam Malik ke cewa ina tsoratan muku kafirci ya ja aya fali hadari ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna me fitina maliku ce ita ce ainihin wato kafirci mutum ya zama ya kafircewa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da aka ya ma'asharu majaninil malikiya mahaukata masu hauka akan malikiya ku ji wannan magana daga imam malik fassarar ma'anar saba wa manzo Allah sallallahu alaihi nuni zuwa ga kana bakin gaba kafirci a ce manzo Allah ya ce ayi kaza ka ce a'a ba za a yi ba saboda mene saboda maliku bai yi ba bai yi imba'i ba bai ce ayi ba ko saboda wata hauka da motsuwa da take kanka saboda wata tsoho allura da take ma caji wannan duka girin shi shine zama wuce makaɗi da rawa ne da kuma ainihin wato biting more than you can chew kana kana gutsaran fiye da abin da zaka yi taunawa ne gara ka gutsari daidai taunawa ka dai tsaya kana da rashin kunya da zaka yi akan malamai wannan eh, kai da su da Allah su rashin kunya da zaka yi akan wasu waɗanda kana ganin kafi su waye ko kafi su yawan certificate wannan kai da su amma a ba taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hirɗinku ya kuma dikiya duk wani wanda yake ƙarya kowane addini ma yake bi a hirɗinsa sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka ba za a saurara mashi ba Allah ya tsare mu wannan kaga shi ma yana nuni zuwa ga ƙoƙarin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na caccan da wasu sunaye masu mummunar ma'ana duk da an samu wato tirjiya a wurin shi wannan hazan آه، ɗaya daga cikin wato sahabbai muslimatul fatih قال أبو داود الإمام أبو داود سليمان بن الأشأس السجستاني رحمه الله ديزو أتكين السنن إنسا سيتي وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وأزيز وعتلى وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب ce manzo Allah da ya canza waɗannan sunayen al'as sunan wani as mai saban Allah manzo Allah ya ce a ba sunanka bake ne canza mai suna haka aziz mabuwayi sai manzo Allah ya canza mai suna wa atla haka nan kuma atlat atla asalin shi eh, a larabci wata nau'i ce ta fatanya da ake noma da ita akan kuma ce ma raƙuma mai ƙarfi akan ce mata atla hakanan mutum mai tsanani maras imani ko wanda yake mai muscles aka wanda yake da gabobi da ya ganga da ka ganshi ma ka fara fitsari a wandanka irin irin wanda yayi training din nan to shi ma mara tausayi to shi ma atlatu ne shine yabi a cikin qur'ani utullin da zalika zane mugu ina fata mun gane wannan ah, sannan mai yawan cin abinci shi ma ana ce mashi otul da wanda yake ba shi da hali na kwarai da akan faɗa ka suna ne dai mummunan suna kasirul akli sayyi'ul khulqi kabirul jismi ghalizun kaga duk sunaye ne masu munanan ma'anoni sai manzo Allah ya canza mai suna mai da shi utba kamar da ya tabbata haka shaytan shaytan ai kaga wannan bai bukata wani shari'a ko a ce sunan mutum shaytan na ji a kowane yare aka ce sunan mutum shaytan ba a ce a'a a canza ne ka kaddara yanzu a haifa ɗa kawai ka zo ka ce ma matar sunan shi shaɗan ai za akwai fitina yi duk ce ta da hakurin tare da sai kun yi fitina ba zai taɓa yiwuwa ba da sirikai da dangi da ƴan uwa duka za a tare a ce ba a yadda ba to da a jahiliya akwai mutane masu wannan sunayen har yanzu sunan yanka a sai dai lakabi a ne laƙabi kan asa ana samu ana samu a ce sunan shi shaɗan ana iya samu to ko shi ba kyau amma a ce sunan yanka wanda aka maka hakika akan shi <laughs> a ce sunan ka shedan ah, da Allah ba zai yi wa gaskiya yana da matukar wahala ina jin ko a cikin turawa zai ya ka samu wannan a ce da sunan mutum satan yadda suke cewa ko ko demon da wuya asali lafazin shaitan ya zo ne asalin shi daga abin nan shata shata da shadda ya shittu ya shittu ma'anan shi halaka wa ba'uda alif da nun ɗin ƙari ne sai kuma shaitan maimakon Shaifan yana da nauyi sai suka aka fakkin wannan ainihin idgam ɗin sai aka yi tabbilin shi da ya'un talin sai kuma shaitan maimakon Shaifanu, to aka ce Shaifan ma'anan shi almutamarrid imma min al-ins wa imma min al-jin wa imma min ad-dawab duk wani wanda yake fandarare fitsararre wanda ya fita daga tsarin al'ummar shi sawun a cikin mutane ne sawun a cikin dabbobi ne sawun a cikin aljanu ne shi ake ce ma shedan sannan akwai kuma jagoran su gaba ɗaya shine shedan shedan iblis kenan wanda shine shugaban duka shedanu gaba ɗaya shugaban al'ummar shedanu za mu zo can gaba insha Allah in an je wani babi da za a yi magana akan batu akan eh, sihiri da da rufa'ido da da maganin aljanu da makamantansu nan ne za a yi magana insha Allah da ladalla akan akan shedin Allah ya kai mu to a Qur'ani ya zo da batu akan shaidan wa idza khalau ila shayatinihim kaga nan mutane ne wa idza khalau ila shayatinihim ai abokan fitsararsu munafikai da suke wa Allah izgiri da su da Yahudawa ko sannan shedan har ila yau akan ce ma macijiya shaytan kamar yadda qur'ani bai da lafazin tal'uha ka annahu ru'usu shayatin haka ne ko ah, ru'usu shayatin anan ru'usul ne. kamar yadda wasu malaman suka fassara wanda suke ganin cewa bai a ai kwatanci da abin da ba a gani ba a kwatanci da abin da baka taba ganin shi ba amma kuma ya tabbata larabawa suna yin wannan ko ba larabawa ma wasu yarurruka ma a cikin al'adunsu suna yin kwatanci da abin da baka gani in ana so a kai matuƙa wajen ruɗa ka da tsorata ka kamar da rika shi yake cewa wa masnunatun zurqun ka an yabi agwali ayaktulni wal mashrafi mabaji'i wa masnunatun zurqun ka an yabi agwali wa ma khamtu tabriha al hayati kama arali li ta'ajida saqi an kuma bi timsali a cikin waƙarsa da yake cewa wai eh, eh, mutum yana yana kurari wai zai kashe ni zai fada da ni ayaqtuluni wal mashrafiyu madaji'i ta ya zai iya kashe ni bayani da nake kwana akan makamai tare yake kwana da barandamin shi da da tsita kashi da komai na ruwan sarkin kauraye kenan ko yace wa masnunatun da kuma kibiya wadda aka jikata da dafi aka sa mata an riga an jika ta da ruwan gawa kenan ko Zurkun ka an yabi agwali masu tsini kaman haƙoran fatalwai to sai ka ba ta nan ya haƙoran fatalwa yake amma dama a cikin mindset ɗin mutane fatalwa wata halitta ta mai sura da ke da ban tsoro to aka kwatanta maka kibiyar shi da irin wannan kwatanci sai ka ƙara tsorata laraba suna yin wannan da ana iya fassara cewa tsaluha ka annahu ru'usu shayatin hudarsu kamar wato kawunan shaidanu idan daga gaske shedanun ake ne ko kuma idan wasu halittu ne shaidanu masu yi suma haka ko kuma idan kaman kawunan maciji din idan sun fasa kai ka annaha ru'usu shayatin ka annahu amin ru'usu shayatin kaman kawunan macizayya ana ce mu haka amma dai abin da ake da shaidan a takeice shine alba'idu anin ni'mati alba'idu an qaumihi almutamarrid ala taqalidi qaumihi mutumin da ya nisanci ni'imar eh, ko rayuwa al'ummarsa ko ko aka aka nesantar da shi daga barinta shine Allah ya nisantar da shedan iblis kenan daga duk wata ni'ima to Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sanya wa mutum suna shaytan wal hakam haka al hakam saboda al hakam Allah shine shine al hakam haka gurab gurab abin nan kenan hankaka ko kaga suna ne na wulakanci wannan shi ma babu kyau wa hubabun da kuma hubab akwai hadisi da al-imamu ibnu sa'ad al-misri ya fitar a cikin littafin shi na tabaqat da isnadi wanda ash-shaykh al-albani ya raunata shi a cikin abda'ifa lamba ta 3511 wanda yazo da cewa al-hubabu ismu shaytan hubab sunan wani shaydan ne a jahiliya larabawa suna da al'adu na cewa akwai wasu shaidanu da suka san sunayensu kamar yadda ma ko a wannan tamu jahiliya da nan kusa akwai aka ce tsumburbura ko ko yan bori suna da sunayen aljanu da shaidan da suke da yar fulani gwari da makoko ga sanan da yanzu ba a san wannan al'adun ba da da yake al'adun bori akwai su masu hawa bori eh, ƴan daudu da ire-iren da yan iskan gari da suke irin wannan borin to zaka ga suna da aljanu da suke hawa to su ma jahiliya suna da irin wannan aljanun su juhanna su manhala su wane ne suna da itikadin cewa ma duk wani mawaki da ka gani yana da wani shedani ne da yake da yake shiga jikin shi sannan sai ya waka to akwai wani shedani da suke ce hubabu a cikin wannan shedanin da suke riyawa amma dai bai inganta a hadisance ba sai suke sa ma ƴaƴansu sunaye ire-iren waɗannan za ga har yanzu ƴan tauri jama'a da ƙauraye in ka je inda suke za a ga suna da irin wannan al'ada sa makarnukansu da makamansu da ‘ya'yansu sunayen wasu fitsararren mutane ko fitsararren bokaye ko shaɗan da ke ba su sa'a sai ka ji sunan wani kare sai ka ji an ce sunan shi goje gojen nan halawa wani tsohon fatananne ne ko mara tausayi ko wani mara imani ko ka ji sunan wani a ce sunan shi lancaster lancaster ka ba sunan wani birni a ingila ba <laughs> sai ka rasa inda aka samu wannan suna sai ka bi tarihin ko eh ana bukata a samu historical linguist su tsaya su yi bincike sosai akan wasu abubuwa a kasashen mu na Hausa waɗannan dan dan ya zama an san tarihin su wallahu a'lam sakanan sai kuma shihabu shihabu shine eh, itace wanda akwai wuta a jikinsa bakin wuta me kenan da Hausa hmm bakin wuta kai sunan shi kenan ku eh garwashi eh, abin nan din wanda ya riga ya kone ne da wuta a jikinsa da rago itace kamar yadda yake akan tukuba haka da ice da wuta shine asalin shihab ainihin wato abin nan udun fihi naru itace wanda ke hada da wuta daga na aka samu yula wadda take wucewa wadda ake jifan shaɗaru da ita a hun shihabun saƙib ko sannan akan ce shihabu wato almabi fil’amur wanda yake iya shiga komai mai shiga rikici shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sa mutum suna irin wannan sammahu hishaman sai canza mu shihabu suna zuwa hisham wasamma harban silman shi kuma mai suna yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai sunan shi silman zaman lafiya mun zaman lafiya yafi komai inji ba haushe ko zaman lafiya ba haushe ce yafi zama dan sarki a ce kai dan sarki na babu zaman lafiya gara a ce kana zaman lafiya kai ba dan kowa bane wasammal muttaji'a sai kuma kishingidadde al-muttaji wanda ya kishingida kamar malalaci kenan sai mai mai sunan shi al wanda ya fadaka miƙaƙe wanda ya tashi wa ardan afra ƙasa wani gari ne manzo Allah ya wuce ta wata ƙasa haka aka ce sunanta ardun afra sunanta bakarariya ƙasa wata ke ba ta da ni'ima ba ta da fataliti ba ta da abin nan rayuwar tsiro sai ce a ce balhiyar hadira ce sunanta ƙasa mai tsiro ya mai da ya canza mata suna zuwa haka al'imamu a tsabarani da al'imamu tahawi a cikin sharhu a ma'anin asar da kuma al'imamu ainihin wato abin nan tabarani nam a cikin al kabir abul qasim tabarani sun fitar da da wannan riwaya a shekul albani a cikin lamba ta 208 a cikin as-sahiha ya inganta ainihin riwaya ta zo da haka wa shi'bu abdalala sammahu shi'abal huda anguwar bata shi'ab anguwa ta bata sai ce anguwar shirya wa banu zina sammahum banin rishda banu zina ya canza sunan zuwa banin rishda wasamma bani mughwiya bani rishida akwai mutum mai suna abdurrahman ibn rashid abu mughwiya mughwiya ita ce wato batacciya wadda ta bata daga hanya sahabi ne kamar yadda sunan shi a cikin lissafin sahabbai a cikin littafin al-isaba na ibn hajar da al-isti'ab fi ma'rifat al-ashabi da littafin al-imamu abu nu'aym mai suna ma'rifatu sahaba da kuma al-imamu al-hakim ne saburi ya fitar da ainihin riwaya a cikin littafin shi mai suna al-mustadrak al-sahihaini da isnadi tabbatacce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan wannan alkunyan wannan mutum mai suna Abdurrahman bin Rashid daga Abu Mughwiya zuwa Abu Rishda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza mishi ainihin wannan alkunya waɗannan duka nuni zuwa ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada muhimmanci wajen canza wa mutane suna da garuruwa da anguwani da makamantansu to har yanzu kuna da wata anguwa ko wani gari ko wani dangi ko wani asali da yake da mummunan suna babu laifi ku canza in fa ya ma fi nuni zuwa ga mustahabbancin cewa lalle a canza don guje ma tasha'umanci da izgili da ainihin makamantansu akwai za ka ga garuruwa ko anguwanni suna da sunaye wanda suke zama abin dariya da abin izgili ga wasu a nan kasashen hausa akwai su a ko'ina akwai su wanda an baci sunan sai mutane su dariya su mai da abin mokri su da shi abin wasa ko a ta alakanta mutanen garin da reni ko wulakanci to sai ku san da sunan garin kawai sai mutanen garin su haɗu kawai su canza garin suna zuwa wani suna mai daɗi ko anguwa ko ƙabila don shi sunan kawai ainihin wato simbol ne simbol ne kawai eh, za a iya ya aka aka gane sunan kare kare kare wannan kuma sunan ta akuya wannan kuma sunan sharago kowanne an mishi wani tambari ne kamar an mai label ne da wannan sunan har aka wayi gari kuma kowa ya da sunan inda za a yi ittifaki yanzu gaba daya ce kare ba sunan shi kare ba sunan shi wani abu daban ya rage kawai sunan ya shahara mun gane kuma Allah ya ba mutane kwaka ibda'iyya wajen sanya abubuwa sunaye duk sanda suke ga sabon abu da makamantansu za su san za su sami suna wanda zai bi shi har abada duk da haka ake samun abinda ake cewa a tatawurul lugawi linguistic development yadda harsuna suke ci gaba sakamakon zuwan wasu abubuwa da aran kalma da broadening faɗaɗa ma'anoni ko tsuke su ko canza musu suna nan duka abubuwa ne a cikin abbaqal ibda'iyya da Allah ya ma mutane wanda kuma kamar da Allah yake nuni zuwa ga haka cewa daga cikin alamomin allantaka Allah da iyawarsa akwai harsunan da Allah ya mutane yarurruka waqtilati al-sinatikum da sabawar yarurrukan wannan yana nuni zuwa ga falala da Allah ya mutane da ainihin wato iyawarsa subhanahu wata'ala malam ce faslun fi fiqhi hadha bab wannan fasli zai magana akan da ke cikin wannan mas'aloli na maganan canza sunaye lamma kanat asmau ƙawalibal ma'ani yayin da ya zama sunaye suna matsayin kwasfa mazubi inda ake zuba ma'anoni ne wa na alaiha kuma sunaye suna nuni zuwa ga abin da abin yake nuni zuwa gare shi iqtadatil hikmatu an yakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasub suna yana nuni zuwa ga irin abu ma'ana da zaran an ji sunan mutum ana iya gane kamar misali yanzu mu a nan Najeriya a local environment contemporary rayuwar mu, sunanka na iya bayyana addininka da zaran an ji sunan mutum za a gane wani irin addini yake yi wannan kuma zai hukunta irin fuskar da za a bashi a inda ya ji ba haka bane ana iya gane garin da ka fito daga sunan kaga yana dilala akan kai mutumin wani gari ne ga wanda suka san irin sunayen da zaran an ce waye sunanka ka ce sahabi sahabi ado misali to ba za a taba tsammanin kai haifafan bayalsa bane ba haka bane da an ce kuma ya sunanka ka ce oshibanjo a adebayo kaga ba za a taɓa tsammanin kai mutum mai duguru ba dole za a tsammanin a shaki aka haife ka ko a shafon ko a bekuta ko Legas ko ijebodi ina fata muna fahimta to kaga yana iya nuni zuwa ga garin da ka fito bayan nuni zuwa ga addinin da kake musulunci ko ba musulunci ba yana iya nuni zuwa ga kabilar akwai kabilun da an san sun takaitu da sunaye iri kaza ko da a cikin musulmai misali sunayen da fulani suke sakawa suna iya bambanta da irin sunayen da nufawa suke sanyawa ko yarbawa kuma duk waɗannan a matsayinsu na musulmai haka ko tsakankanin larabawa larabawan misra irin sunayensu na bambanta da larabawan yaman irin sunayensu na bambanta da larabawan iraki haka dai haka dai haka dai kaga suna na iya nuni zuwa ga wannan har ila kuma suna na iya nuni zuwa ga kabilar bayan kabila amin zuwa ga zamanin ma da kake rayuwa ko zuwa ga zamanin da aka haife ka idan ka ji yaro a ƙasa wasa da suna Saddam to galibi haihuwar 91-92 ne in ka ji sunan mutum Gaddafi galibi 'yan Ali 80 ne 81, 82, 83 in ka ji mutum a Kano sunan shi mai Kano abdullahi ne amma an haife shi ne zamanin sarki abdullahi yana tashi ba abdullahi yanzu ba ne ko muna fahimta to da suna ba wai kawai abu ne empty ba yana da ma'anonin da suke tattaruwa zuwa gare shi yanzu mu kuma za ka ga mu na ustari za ka ji kowa da alkunya kowa da wani lakabi da makamantansu yana nuni zuwa ga harkar da kake ko da an zo kaji an ce wane wane sunan shi daga da an danganta da sunan wani dan kwallo to ka san ba ba lai ustadi yake ba wannan ustadi ya zaka ji sunan shi wani wani sai ka ji an ce minshawi wani wani sai ka ji an ce albani wani wani sai ka ji an ce usaimin ko zahabi kaga suna yake kenan su kuma sunaye wadanda sai ka ji an ce ronaldo maradona okonko wane ne ko mun gane to ko waɗanne masu irin tafarkin mutane da irin sunayen da ake bambance su da su da aka dole zama muna da sensitivity wajen suna za mu kira ‘yanmu da su wajen suna za mu sama yaranmu don su zama suna suna symbolizing irin irin irin irin lifestyle ɗinmu irin tunaninmu irin al'adunmu irin ra'ayin da muka yi da shi a rayuwarmu za ga 'yan siyasa suna sama 'yansu irin sunayen 'yan siyasa 'yan boko suna sama 'yansu sunaye irin na 'yan boko ne to haka dai haka dai ne ke nufi da cewa Al'asmau ƙawalibul ma'ani wato kwasfa ce buhu ne na zuba ma'anoni da aka hikima ta hukunta hikimar Allah ta tsara cewa a samu irtibat alaƙa da juna tsakanin sunan da abin da ke ciki kan littafai kowane littafi ka ɗaga, abin da ake sa rai ya zama akwai alaƙa tsakanin title ɗinsa da content ɗin har in ma ba a samu wannan tanasub ɗin ba ya zama abin kyara abin Allah wadarai ko kuma ma har a mai littafin da cewa mugu ne ko matuci ko mai wadai cewa sunan baya amsa abin da ke ciki musamman idan ya zama abin da ke cikin bai kai kimar sunan ba sai a ce ya yaudare mutane idan kuma abin da ke ciki ya wuce kimar sunan sai a ga ya gaza wajen iya sama littafin suna wannan kuma yakan jawo lokaci har sai sunan ma sai a canza ma littafin suna ma mutane sai su ga cewa sunan bai dace ba su dinga kiran shi da wani suna can daban su rage ko su ƙara su rage ma sunan kima ko daraja ko kuma su kara mai gwargwadon yadda suka fahimci abu wa an la yakuna al ma'ana ma'aha bi manzilati ajnabiyil mahab kuma kar ya zama wato sunan ya zama kaman bare wanda bayi da alaka da ainihin wato abin kwata-kwata allazi la ta'alluqa lahu biha ya zan ba su da wata alaka ma'ana akwai akwai nazariyat game da alaka tsakanin sunaye da abubuwan da suke abin nan ɗinsu suke ake ake kiransu da su bayanan ismu wal musamma akwai wanda suke ganin alaka ce kawai na arbitrary relationship shine akasin wannan kenan abin da ke da irin wannan ba sai ce da Hausa ba ya zama na tsakanin sunan abin da ake kira da wannan sunan babu wata alaka kwata-kwata da za ta yi nuni zuwa ga kamanninsu yanzu kaman lafazin kafun lamun ba'un kalbun yanzu wannan lafazin babu wani abu a jikin abin da yake nuni zuwa ga dabba da ake ce ma kalb babu ko to tsakanin lafazin kalb da halittar kalbu dangantaka su is arbitrary menene arbitrary kan da Hausa ghairu munasib babu wata dangantaka ka ba kamar yadda za a ce idan aka kaje an ce ghalib lafazin ghalib yayi kama da tsanani dama shi ma tun a wajen furtawa kaman kaman dakkan dakkan ko kai daga ji ka san akwai ba ba ba sauki ko kaga akwai wata alaka tsakankanin lafazin da abin da lafazin yake nuni zuwa gare shi wasu sunayen suna da wannan wasu kuma ba su da shi shine yake mana ishara akan cewa ya kamata ya zama a kula wajen sanin alaka tsakanin suna da ma'anarsa fa innal hikmatal hakim ta aba domin hikimar mai hikima tana kin a ce babu alaka tsakanin suna da abin da aka same da suna wal waqi'u yashhadu bi khilafi kuma abin da muke gani a rayuwa yana shaida zuwa ga akasin haka wato akasin rashin samuwar alaka din bal lil asma'i ta'sirun fil musammayat tabbas sunaye suna da ta'asiri akan abin da aka sanya wa sunan idan aka sama abu wani suna to abin yakan yi ta'asirantu da shi musamman da ɗan adam ko dabba ko wani institution ko wata mu'assasa idan aka mai suna kaza to sunan yakan yi ta'asiri saboda a ɗabi'ance kalli yaro yanzu aka ce sunan shi kaza musamman da zaran ya waye gari ya san ma'anar sunan za ga yana ƙwazo ya kwaikwayi irin mai wannan sunan ko kuma sunayen da galibi za ka ga ma'anoninsu ko ma'anonin tarihinsu na yin naso ga masu sunan sai ga an ce sunan mace Aisha misali sai ka ga da wuya ka same ta wuya haka ce Aliyu to ba ka cika samun shi rago haka ce sunan shi Abubakar sai ga mutum ne mai tausayi da mutunci haka ce Umar to ana sa ran a gan shi da tsanani akan addini ko ba haka bane <laughs> to an abin da ake sare kenan shine alaka tsakanin suna din da musammayat walil musammayat ta'assurun fi asma'iha fil husn wal qubh sannan kuma suna suna ta'asirantuwa da abubuwan da aka sa wa sunan suna ta'asirantuwa da sunayen wajen kinsu da munansu. Walhiffati wal khiffati was thiqal da kuma saukin sa ko nauyin sa wal latafati ko laushin sa wal kasafa ko ainihin wato tauri rashin laushin sa kama kila kama yadda yazo a cikin waka ana cewa wa qallama absarat aynaka zalaqabin wa qallama absarat aynaka illa wa ma'anahu in fakkarta fi laqabe yace da, da wuya ne idanunka su ga wani wanda ake mishi wani laqabi illa anahu in fakkarta zalaqabi sai ya zama cewa a wurin sai kaga in ka tsaya kai tunani sai kaga laqabin ya dace da shi da wuya a sa mutum wani lakabi a ce lakabin kawai abin nan ya zo ne from an empty uh, concept a ce babu wata ma'ana da ke da alaka da shi dole sai kaga sai kaga wata alama in ka an ce mana ustadu sunan shi mun shawi to jira ka ji tilawar shi mana yi eh, gaskiya ne ya cancanta ba za ka ji gargada ba in ka ji an ce sunan wani malami albani to ana sa ran aji shi ya san hadisi ne ko ba kawai haka nan lakabin yake zuwa empty ba in ka ji an ce su ne wani malami gaɓotari ana sa a gauta game da shi ba haka ba ne to bi haka dai haka dai haka dai in ka ji an ce wane ga irin lakabin shi to to ga alama ga za ka ji an ce su ne wani ɗan sunan shi gundumi na tsammanin ƙatoto ne ko <laughs> kaga ai gundumi ƙato kenan to ana tsammanin a gan shi da girma ba za ka je gan shi haka ɗan matsatsai kamar ni ba to haka dai haka dai duk wani lakabi in ka ji an kira mutum da shi to ka jira ka ga mutumin kuma ka auna zaka ga sun dace da lakabin wa kana sallallahu alaihi wasallama yastahibbu lism al-hasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana son suna mai kyau wa amara idza adbaru ilaihi baridan an yakuna hasan al-ismi hasan al-wajh manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni yace idan za a aiko mishi da dan sako shine barid postman mai kawo saƙo daga can inda aka je jihadi ko wani gari inda manzo Allah sallallahu alaihi ya ajiye ainihin wani kantoma mai kula da bangaren wannan garin ya ce a turo mishi mutum mai suna kyakkyawa mai kyakkyawa fuska duk da yake hadisin da ya zo akan haka bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu Abu Sheikh al-Asfahani ya fitar da shi a cikin tafin akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallama ta riwaya ainihin Abu Huraira a cikin isnadin sa akwai mutum mai suna Umar ibn Rashid wanda malaman hadisi suka ce ainihin ba'ifi ne amma yana shiga cikin umumin kyakkyawan tsari na rayuwa zamu ya dauko haka daga kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi in zai tarbi baki yana shiga ta musamman yana da kaya na musamman da yake sawa dan tarban baki dan ya tarbe su da fuska mai kyau kuma a bisa al'adan mutane duk inda aka je akan gabatar da mutane masu kyakkyawan tsari da kyakkyawan shiga da kyakkyawan kama a ainihin abin nan a gaba-gaba ba a son ya zama munanan abubuwa su ne a gaba ko da tattaunawa ce ake yi zai zama zantuka masu daɗi su suke fara suke fara zuwa farko ko ilaihi yas'alul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u kalmomi masu daɗi addu'o'i suna hawa zuwa ga Allah ne sannan kuma aiki nagari shi ke gyara su haka in za a yi ma Allah kirari da addu'a ma sai an gabatar da kalmomi masu daɗi duk waɗannan umumat ɗin suna nuni zuwa ga tabbacin haka a cikin asalin tsarin musulunci shine in za ku tura da ɗan saƙo sai ku tura da wanda yake yana da presentable fuska da presentable mana kowa ya sa kan zai je neman aure aiko idan kana da kawunnai ƴan uwan babanka a ciki akwai wanda an san wawa ne bai da tsari yana shaye-shaye misali ko kuma wanda yake natsan mutum malami ne ko mutumin kirki ko dan kasuwa mai mutunci a cikin mutane wa za ka tura ma aure ai ban mukarana ma ko ba za ka ce a to tunda dai ado shine babba ni shi kawai zan tura ba ga kuma da hayatu shi kuma da da yan kudin shi da kamar shi mai kyau ko dole sai dai wannan mutumin kirki shi za ka tura saboda kana so ya zama an je da presentable mana a je da fuska karbabbiya ba za ka tura wanda zai je ana cikin taɗi. na batun neman aurenka kawai ya ɗauko har saiti ya matsa mata laita ana ci me kake tunanin zai biyo baya a zauren gidan sirkanka eh, ana ciki tauna kanin babanka kawai ya fito da rosma kawai kyasta mata ashana ya busa musa a idansu da <laughs> kake ka tunanin zai biyo baya za a ce to ai yanda baban shi ne yake shi ma dole dan iska ne al khabisatu lil a kaga ba zai yi ka tura irin wannan ba dama ko to duk waɗannan suna nuni zuwa ga umumin zaben mutane masu kama kyakkyawa masu fuska kyakkyawa masu tsari kyakkyawa a sa su a gaba wa kana ya akhudul ma'ani min asma'iha fil manami wal yaqaba ya kasance yakan fassara ma'anonin sunaye sawa'un a fili ne ko a mafarki ko a mafarki manzo Allah sallallahu alaihi ya ga abu ko a fili ido da ido yakan fassara ma'ana abun daga sunayen kama ra'a annahu wa ashabuhu fi dari uqbata bin rafi' fa utu min rutab ibn tab kama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mafarki a cikin ainihin hadisin al-Imam Muslim da al Abu Dawud Muslim ya fita da shi a cikin kitabun ru'ya kitabu kitabun nabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya mafarkin gashi shi da sahabbai sun je gidan wani mutum mai suna Uqbatu bin Rafi' fa sai aka zo musu da rutab dabino min rutab ibn tab daga cikin dabino wanda yake danye mai laushi kenan wanda bai bushe ba na ainihin ah, gona wani mutum mai suna ibn tab fa awwalahu bi anna lahum ar-rif'a fi dunya wal aqibata fil akhirah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara da cewa to wannan yana nuni zuwa ga cewa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi za su samu daukaka a duniya kuma su suke da ainihin matabbata a lahira dabino eh, mai kyau daga gona sananniya akan cewa dabinan ta mai kyau ne wa annad dina na'am su annabi da sahabbai su ya gani annabi ya gani ya ga kanshi da sahabbai da aka fassara akan kansu ne tukunna kafin tawo kan wani na'am sai ce wa annad dina allazi qad ikhtarahu Allahu lahum qad artaba wa taba sannan kuma cewa addinin da Allah ya zaba musu kad artaba ya nuna wa taba kuma addini ne mai dadi alhanafiyatu samaha miƙaƙƙen addini mai sauƙin bi wanda kowa zai iya bi wa ta'awwala suhulata amrihim yawmal hudaybiya kaga wancan farki kenan sai kuma ido da ido manzo Allah sallallahu alaihi ya fassara suhulata amrihim cewa al'amarin su zai yi sauki yawmal hudaybiya a ranar sulhun hudaybiya min maji'i suhail ibn amrin ilayhi lokacin da mutanen makka suka turo suhail dan amr a lokacin yana kafiri bai musulunta ba radiyallahu anhu kamar da al-imam al-bukhari ya fitar da al-imam ainihin wato at-tabarani shi ma fitar da wannan hadisi daga riwayan abdullahi dan sa'ib cewa mutanen makka sun turo suhail bin amr al-makhzumi idan ya zo ya zama shine wakilinsu akan sulhun da za a yi manzo Allah yana ganin sai yake cewa sahula amrukum al'amarinku ya zo da sauki tunda sunan wanda aka tura muku suhail suhail mai sauki kenan ko wana daba jama'atan ila halab sha faqama rajulun yahlubuha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kuma ya nemi wane ne zai tatsan mishi nonon wata yar batala akuya sai wani mutum ya miƙe zai yi wannan aikin faƙala sai manzo Allah ya ce masmuk ya sunanka qala murra yace daci faqala jilis manzo Allah ya ce ne muri ka zauna faqama akharu faƙala sai wani ya miƙe sai manzo Allah ya ce masmuk kaifa ya sunanka qala azunnuhu harb ce sunana harbu mai riwaya ne yake cewa azunnuhu din sunana yaki faqala jidis yace kai ma zauna faqama akharu faƙala sai wani ya miƙe ya ce masmuk ya sunanka faqala ya'ish ce sunana rayayye ko mai rayuwa faƙala. uhlubha to kai ta mana nonon ma'ana sunan shi daɗi dadi kenan wannan wannan yana cikin muwatta ta al Malik ainihin wato shine ya fitar da ita da isnadi wanda yake amma dai mursali ne ah, kamar yadda ainihin ibnu Abdul ya bayyana wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa wa kana yakrahu al-amkina al munkarata al-asma annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana kyamar wurare wanda suke da mugayen sunaye suna da suna mara daɗi to baya zama a wurin baya hulɗa da wurin wa yakrahu al-ubura fiha yana yana ainihin wato kyamar bita cikin wajen kama marrafi ba'di ghazawatihi baina jabalaini kamar yadda ya wucewa ta wajen ainihin wato a wasu duwatsu guda biyu fasa anis mai hima ya tambayi sunayensu faƙalu suka ce fadihun wa mukhizin wa mukhzin amin fadih wanda yake asirin shi ya tun wa mukhzin da wanda yake cikin khizlan khiziyu bakin ciki ko tabewa fa adala anhuma sai ya kauce walam yajuz bainahuma bai wuce su tsakanin su ka kaddara ka je siyan magani sai ga chemist guda biyu nan sunan shi as-sakina pharmacy nan kuma al-mashaqqa ya zai ka shiga mashaqqa ko wannan a ce wannan al-ilaj waraka ko wannan kuma su ce al-marad ko as-saqam duk wani business ka kalla da kyau ka gani ana samun wani suna a samun shi ne wanda zai zama sunan yana inviting mutane duk wani services ko business ko outlet na kasuwa ko wani consultancy sai an sa mai suna wanda yake yana da yana da abin nan karbuwa to haka haka ya kamata mutane su fahimci wannan psychologically mutane suna ta'ashirantuwa da waɗannan sai ka ji ya ce ni ma wakaci ne an ce an ce an ce almashakka in shiga tsanani fa kenan ko da kun ya shiga ba daga tsananin ba to wannan ko zai hana shi shiga to sai zama kuma psychologically da zaka shiga sai ka samu tsananin da zaka je ka ji farashin sai ka ce ai baka ji sunan wajen ba kana zuwa zaka ji farashin sai ya bambanta da sauran mutane sai ka fassara cewa ai wannan sunan shi ya bayi zuwa ga suka tsanani ina fata jama'a muna ganewa wannan karatun da ibn qayyim yake mana jama'a ba karamar tsada gare shi wallahi a rayuwa yana da tsada matukar gaske wannan aboko ne wallahi ba za mu koyar da shi kyauta ba <laughs> wallahi sai an biya kuɗi ya kamata a dinga koyar da wannan saboda karatu ne wanda tun a duniya za a ci more shi kago mutane sun yadda karatun duniya ba su san shi kyauta ma kwarai kuwa yanzu za ka ce kowa ya siyo bulugul maram sai a yi sati biyar ba wanda ya siyo ko ga mutum uku da shi amma ana cewa za a kulla jam sati mai zuwa kowa da ya niyyar siya siya siya ba wanda zai latti dubu bakwai bulugul maram nawa ne ɗari shida ko amma sai ka ga duk babu shi amma kowa ya sai jam a ajin kowa ya sai jam amma bai da bulugul maram kuma bara rama ya sai jam din bai ci ba wannan bulugun ko sai ya rayu da shi har ya bar shi gado ya ishi shi Allah ya tsare mu walamma kana walima kana binal bai walamma kana bainal asma'i wal musammayat min al-irtibati wa tanasubi wal qiraq wal qarabati ma bayna qawalibil ashya'i wa haqa'iqiha وما بين الأرواح والأجسام عبر الأقل من كل منهما إلى الآخر يتشي ولما كان بين الأسماء والمسميات yayin da ya zama tsakanin sunaye da ababan da aka sanya wa sunayen min al-irtibat aka zama cakuɗeɗeniya tsakaninsu da juna wattanasub da kuma dacewa da juna a ce sunan ya dace da abin da aka sa wa sunan wal qaraba da kusanci da juna ma baina qawalibul ashiya'i wa haqaiqiha irin abin da ke tsakankanin mazubin abu da abin da ke ciki kamar yadda suna da ma'anarsa suke da dangantaka haka container da abin da ke ciki suke dangantaka idan abu mai daraja ne mai kima za ga container da aka yi packaging din shi da daraja ba haka bane yanzu kowa ya ce ka je siyowa ka ga gwargwadon irin darajar ta gwargwadon irin kwalinta haka in ka je siyo takalmi gwargwadon irin darajar shi da tsadar shi ko gwargwadon irin kwalin da yake ciki wani ma bai da kwali saboda bai kai darajar a sashi a kwali ba haka agogo haka turare haka ko da kayan abinci ne packaging yana nuni zuwa ga darajar abu da kimarsa to haka suna da ma'ana suke da wannan alaka ina fata mun gane wannan wa ma bainal arwahi wal ajsam kamar da kuma jukkuna da ruhin da ke cikin suke da alaka kamar da manzo Allah ya bayyana a cikin hadisi tabbatacce cewa akwai wata tsoka a cikin jiki in ta gyaru sai jiki ya gyaru in ta baci sai dukkan jiki ya baci da haka gyaruwar jiki alama ce zuwa ga gyaruwar zuciya me ma'anar gyaruwar jiki jiki ya zama ya ya saryantu ga bautar Allah shine jikin ya gyaru ba wai kiba da koshi da lukui lukui ba a ya zama jikin an saryantar da shi zuwa ga bautar Allah shine ya gyaru to wannan ya nuna zuwa ga zuciya ta gyaru kenan komin kyansa a zahiri da nagartarsa idan ba a saryantar da shi ga bautar Allah ba alama ce akan zuciya bata gyaru ba haka akwai alaka tsakanin jiki da ruhi ta wannan fuska ta fuska kuma cewa ruhi saboda wani abu ne lafiyayye da baya yin cuta musan wannan ruhi baya cuta baya rashin lafiya ko baya zama a jiki wanda ya kai matuƙa ga rashin lafiya shi ke kawo mutuwa yi saboda ruhi bai zama a lalatacin jiki wanda ya tashi daga sura irin jikin da ruhi zai iya zama a ciki to sai ruhi ya fita sababin koma dai wanne ne an wayi gari jikin ba zai iya ɗaukar ruhin ba ne sawa'un rashin lafiya na cuta ko abin nan ne eh, traffic accident ne ko harbi ne aka yi mutum ko ma dai menene ya zama sanadiyar mutuwar mutum ruhi baya fita daga jiki sai jikin ya wayi gari bai iya ɗaukarsa saboda nagarta ruhi ba ta zama a jikin da bai iya ɗaukarsa wannan haka ke tabbatacce a ainihin ilimi so kasance waɗannan abubuwan a bar al'aƙalu min kullum min huma ilal akhar sai zama hankali yana ɗaukan kowannensu ya danganta da ɗaya yana danganta jiki da ruhi yana danganta ainihin abin nan package da content wato mazibi da abin da ke ciki yana danganta kuma sunaye da abin da aka sawa sunaye idan ka je siyan abu akwai mazubin da zaka gani sai ya birge ka saboda mazubin nan sai ka yadda cewa abin da ke cikin mai kyau ne sai ka yadda da nagartan product ɗin yanzu ko da biredi ne da wanda aka yi mishi leda lafiyayya aka yi labelin da lambar nafdak da komai da kuma wanda zaka gama sunan ya ƙi karantuwa saboda print ɗin bai fita sosai ba <laughs> ko haka ga r sauran ka rasa menene haka ko da wannan ruwa na sace ko wani in ya ɗan jika ma sai kaga duk ruwan abin da rubutun jikin yayin melting to sai kaga kuma ga wani wanda shi kuma lafiyayye dole hankalinka ya tafi akan cewa wannan da bai lalace ba akwai alaman abun nan quality control ko akwai damanul dauda a cikin aikin wannan kuma da ya lalace kamar yadda leda ta lalace mazubin alama ce akan content din ma babu quality control akan shi Allah sa kuna ganewa jama'a idan ka je siyan abinci a bakin titi da sauransu haka da wadda ga mai abincin da ta killata kayanta mazubin a cikin wani show glass da sauransu nan kuma komai eh, kwanukan sai an dauko a gun wanke wanke sanda ka ci ne ta ce bara dauko maka bara dauko a gun wanke wanke a cafeteria ko restaurant ko abincin bakin titi wani zai ka fi natsuwa da shi dole wanda aka riga aka yi packaging din nan aka wanke kwanukan ana jira kai ka zo a dauko su a tsaftace ko hankalinka zai fi kwanciya da shi to haka dai haka dai haka dai zaka ta auna waɗannan ma'aunan da suke nuni zuwa ga yadda hankalinmu ke auna alaka tsakanin sunan abu da kamanninsa tsakanin kala abu da kimarsa da sauransu duka hankulan mutane masu gama garin hankali yana iya auna wannan kama kana iyas bin muawiya wa ghayruhu yara shakhsa fa yaqulu kamar da aka samu wani mutum mai suna a ainihin wato iyas bin muawiya da waninsa ya kasance ya rashaksa idan ya ga mutum fa ya kulu sai ya ce yan bagai an ya kuna smuhu kaita wa kaita in ya ga mutum kawai bai san shi ba sai ce wannan dai sunan shi kaza ya kamata ya zama ko kaza sai faɗi suna ɗaya biyu uku ba bokanci ne ba da fa'ida ba ba wai yana da wani website da yake dubawa ya ga data din mutane ba a kawai tajriba ce da firasa ina fata mun fahimci wannan tajriba ce da firasa sai kawai ya ce wannan dai sunan shi ko dai kaza ko dai kaza ko kaza ko kuma ya ce din da aka wannan mutumin gari kaza ne kuma kawai sai ya ce fala ya kadu yukhbe baya yawan yin kuskure kuma da kyare kuskure akan haka ko yanzu kana samun mutane irin haka alal misali jama'a akwai mutane da suke ƙwararru ne akan kama a cikin jami'a nan cikin jami'a Ahmadu Bello na san mutane da suke ilimin da suka ya ba su irin wannan training din saboda sun karanta awwal da suka shafi al'adu zamantakewa tarihin al'umma sun yi nazari akan abubuwan da suke da alaka da psychology sociology epistemology wane ne logic ga sunan iri daban-daban da suke da alaka da humanities al'adu da tarayyar mutane da inda aka kwana aka tashi mutum na zuwa inda suke daga shigarka ko kamanninka ko irin kirar jikinka ko kana magana kalma ɗaya biyu ko sai su ce wannan mutumin gari kaza ne kuma wallahi kamar da faɗan nan fala ya kadu yi yukhdu ba sa kuskure sosai har ɗaliban sai su ta mamaki an ah, ga tumana ya aka kuce gane mu ne da mutum ya zo wani za a mai registration sai ka ga malamin yana kallon takardar shi ta makaranta ko irin yanda ya spelling din sunansa sai ce amma kai mutumin gari kaza ne saboda galibi mutanen irin wannan garin su suke da irin wannan spelling din wani ma karin hula shi kawai za a kalla wani kuma irin wautar da ya bai da ita kawai za a kalla sai a ce hala daga zamfara kake misali <laughs> ko irin zagin da yi ko sai a ce hala kai mutumin katsina ne haka dai haka dai haka dai ko mun gane to irin wannan yana faruwa sosai a cikin mutane wa bidda hadha al min al-ismi ila musamma akasin wannan kuma shine wato can daga suna daga musamma zuwa suna to aka saka kuma shine daga sunan zuwa ga musamma din shi kama sa'ala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rajulan an ismihi kama yadda wata rana Umar aka ce ya tambayi wani mutum game da sunansa faqala sai ya ce jamra sunan shi ya ce garwashi shine jamra wannan jawuta din nan ta jikin gawayi ja faqala sai Umar kuma ya ce wasmu abik to sunan babanka fa qala shihabu yace bakin wuta ma'ana sunan shi jamratu bin shahab wato garwashi dan gidan bakin wuta qala sai umar yace mimman daga wace kabila qala min al-khuraqa daga konanna khuraqa konanniya inda akai gobara qala fa manziluka yace to ina ne gidanka qala bi harratin nari anguwar wuta qala umar yace fa aina maskanuka ina kake zaune yanzu kuma qala bi zati laza. yace a a zatu laza. Laza ba sunan wuta kenan ba Mai baki da take daguwa haka qala sai umar yace idhab faqad ihtaraka maskanuka to ka tafi yanzu zaka tara gidanka ma ya gobara fa dhahaba fa wajada al-amra kadhalika sai ya tafi sai ya samu al'amarin kamar yadda aka faɗa. wannan yana cikin muwaffa ta al Malik daga ainihin Abdullahi dan Umar da isnadi wanda yake isnadi ne tabbatacce cewa wannan dan Umar rama ya daga cikin mutanen da suke da firasa fa abara Umaru min al-alfazi ila arwahiha wa ma'aniha kaga Umar ya fassara lafuzza zuwa ga abin da ke cikin su da ma'anarsu kama abara Nabi sallallahu alaihi wasallama min ismi Suhailin ila suhulatin ila suhulati amrihim yawm al-hudaybiyah kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara daga sunan Suhail Ya ce za a samu saukin al'amari a ranar Hudaybiya da muka ji fa kana al'amru kadhalika al'amarin kuma ya zama kamar yadda aka faɗa. Waƙar qad amara an-nabiyyu sallallahu alaihi asma'i manzo Allah ya umarci ainihin wato al'ummarsa da kyautata sunayensu wa akhbarahum annahum yau yawmal qiyamati biha kuma ya ce ranar alkiyama za a kiraye su da wannan sunayen sai dai hadisin da ya da wannan ainihin lafazin keke da keke bai tabbata ba al'imamu Abu Abu da ya fitar da shi da isnadi wanda yake za'ifi bai tabbata ba wannan hadisin da aka ce manzo Allah ya ce ku kyautata sunayenku saboda ranar alkiyama za a kiraye ku da su da sunayen iyayenku da da ubanninku a yadda ya zo a lafazi haka a shekul Albani ya bayyana rashin ingancin sa a cikin ainihin da'iful jami'u sagir bai tabbata ba amma dai umumul alfaz kamar yadda muka ji Sununi nuni a haka shine na farko manzo Allah sallallahu alaihi ya canza sunaye da suke munana waɗanda ya sanya musu sunaye dukka daga cikin ƴaƴa da waɗanda aka kawo ya sa musu suna ƴaƴan sabai da sauransu yana sa musu sunaye ne masu kyau Abdullahi kaza da sauransu da makamantansu da aka ga aikace haka manzo Allah sallallahu alaihi yake yi gyara sunayen da suke munana ya mai da su masu kyau da kuma asali ya sa mutane sunaye masu kyau idan aka nemi ya sa mutane suna sai kuma ce wa fi hadha wallahu alam tambihun ala tahsin al-af'al al-munasiba li tahsin al-asma yace a cikin wannan akwai nuni Allah ya fi sanin daidai amma wannan yana nuni zuwa ga cewa ba wai dan an sa maka suna mai kyau kawai ka dinga tutiya da shi ba A sai ka gyara su ka dan ya dace da sunanka mai kyau ko mun gane ba dan ce kawai kai salaf ne ba ko ana ce maka wane wane as-salafi ko al'asari asari sai ka dinga tutiya da wannan sunan kuma baka yin komai na salafiyanci ba sai kai aikin kai dace da salafiyanci ba dan an ce sunanka a ainihin wato sahal sai kuma ka ce ainihin na sahal ba ka kuma da sauki a al'amuranka ba sai kai kokari ya zama an samu sauki a al'amarin naka dan ya dace da musamman isim ɗin haka in aka sa maka suna Ja'far aka ce tufa kai mai sunan Ja'far dan Abu talibin to wani babban gwarzo ne cikin komandojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka dage kai ma ka zama gwarzo in aka ce kai mai sunan Ja'far Mahmud Adam ne marigayi Allah ya gafarta mishi to sai ka san cewa wani babban malami ne mahaddaci masanin tafsiri to sai ka dage ka bi sahu in aka ce sunanka Albani kace ai sunan wani gwarzon malami ne da ya rayu ba a san malamin hadisi irin shi a wannan zamanin ba to sai ka kokari ka zama haka ko kuma mala albani namu marigayi Allah ya gafarta mai a ce ai wani gwarzan hamshakin malami ne mai tarbiya da iya horar da matasa akan bin sunna to sai ka dage akai ba kai ka zauna kai zaka ci zaka ci banza ba ka ce ai sunan ka kawai kaza irin yadda Hausawa suke sama ayansu suna Hassan da Husaini sai su fara bara da su sai wai a ba su albarkacin jikokin manzo Allah sai aka suka zama jikokin manzo Allah sai islama masu dai sunan jikokin manzo Allah kawai idan suna son samu albarka Hassan da Husaini sai su bi sunna ta manzan Allah kaka Hassan da Husaini su gyara ayyukansu Alhassan mutum ne mai kyauta Husaini mutum ne jarimi dukansu masu ilimi ne masu tarbiya masu hali nagari to sai ku sawa yanku sunayen da nufin su koyi waɗannan halayen ba da nufin kawai su zama ci ma zauna ba hasali ma su jikoki manzo Allah ba su cin sadaka Allah ya haramta musu kaga kenan ba irin abin da suke ci kuke ci ba ya kuwa hausawa masu sawa yanku suna Hassan da Husaini kuna sassa suna bara ku dinga yawo da su anguwa anguwa ana cewa a bayan dan jikokin manzo Allah sai kaje Kano zaka ga wannan takuna da'awa ala ru'usul ashhad da yake su manzo da an tuba saboda shigowar izala alherin Allah ya kai ga ahlus sunnan Kano takuna da'awa ala ru'usul ashadi bil ismil hasan dan ya zama ranar alkiyama ran da za a kira ka da wannan suna mai kyau a kira ka da suna mai kyau Walwasfil wasfil lahu ko munasibi lahu kuma sai a kira ka da siffa wacce ta dace da sunan kar a ce kuma sunanka mai kyau ranar alkiyama kuma sai a kira ka a cikin taron mutane masu mummuna aiki ko kuma ko da anan duniya ne a ce sunanka mai kyau amma kuma da an zo sai a ji kuma kullum a cikin bacin aiki kake a cikin munanan ayyuka kake a ce sunanka yana da kyau yana da ma'ana amma kuma kullum baka da aiki mai kyau kuma ma'ana mai kyau ko da a aji ne a ce na makarantar firamare ko sakandare a ce sunanka kamar da aka ce hammamu sai kuma zai baka da himma kullum kai ne na baya aji malamin zai ce kai wannan suna bai dace da kai ba gara a da ma shi kawai da zara an zo an ce ana kiran ana kiran rufokat a ce hammamu wane shine na 30 cikin su uku. sai ya ce a wannan a canza mai suna bai dace da hammamu ba amma kamata ya da an ce hammamu a ce to shine na ɗaya to sai kowa ya ce e gaskiya ne ka gaskata sunan to gazgata sunan bai yiwuwa sai da aiki abin da yake mana ishara zuwa gare shi kenan ba wai kawai sunan da an sama sai ya bi ka ba kamar yadda dan ka zo ka buɗe gidan abinci ka same wani suna mai kyau mai daɗi kaza kaza kaza misali ka ce sunan shi eh, eh, iya kuɗinka iya shagalinka ko sai zama kuma ka ba da kuɗi babu wani shagali abincin ba daɗi kaga sai a ce bai dace da sunan ba ya kamata a ji yadda ka ce akwai shagali a ji shagalin ina fata mun gane wannan za mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah na'am hmm. shari'a kamar ba kai cikin sana'a wannan wani tafiya